بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب yana mana bayani kan wannan fa'idar ta fifikon da ke tsakanin karatun alƙur'ani da zikiri da kuma addu'a kan mu manta ƙa'ida ta asali da ya bamu ƙira'atul ƙur'ani abdalu min zikir wa zikiru amma wa qad yata'aghadu lil mafduli hatta kuna afdala min al fadil aw hatta ya muqaddaman fi hinin ala al fadil zai iya yiwa abinda aka fi wata rana shi kuma yazo ya fi wanda ya fi shi akwai inda addu'a ake son a yi ba karatun alkur'ani ba kaga ta ƙarshe kenan ma akwai inda addu'ar ake son a yi ba zikiri ba akwai inda zikiri ake son a yi ba karatun Alƙur'ani ba to kan mu manta da wannan to shine sai malam ya ce mana wa hadha yahtaju ila ma'rifatin bi bi maratibil tantance wannan ka gane wannan fiqhu tabbas yana buƙatar ila ma'rifatin bi maratibil amali ya zama ka san yadda ake jera ayyuka wannan fiqhu ne a cikin musulunci mutum baya zama mujtahidi sai ya zama yana da shi nau'i ne na fiqhu mai daraja shine fiqhu maratibil amal ko kuma yadda wasu suka kira shi da fiqhul awlawiyat ko fiqhul muwazanat akwai fiqhul muwazanat sannan a san fiqhul awlawiyat shine fiqhu maratibil a'mal fahimtar ya za a yi a ce wani aikin ya fi wani wani aikin ake gabatarwa sannan wannan fifikon da ya sama fifiko ne na har abada ko ku akwai lokacin da zai iya bujiro masa ya zama kuma an fi shi to shine ya ce wannan yana buƙatar sanin da fahimtar da gane maratibul amali matakan ayyuka na addini wa tafawutiha da kuma sanin fifikon da ke tsakanin su maratib matakan su tafawut wani yafi wani wa maqasidiha sannan kuma da manufofin su da manufofin su kun ga wannan maqasid din shike ja wani zubin sai ya zama an yi al-mafdul ala al a gabatar da wanda aka fi shi yau akan wanda ya fi kamar yadda muka buga misali da itikafi da karantar da mutane a ƙarshen watan Ramadan Malam Ibn a cikin littafin sa Madarijus ya ce mutumin da ya kasance malami ne mai karantarwa sai gashi goman ƙarshe na Ramadan ta zo to abin da ya fi masa shine ya tattara karantarwa ya shiga masallaci itikafi duk da karantar da mutane fara ne fardu kifaya ne a wani wajen ma yana zama fardu aini ko in ya zama ba malami sai kai to wajibi ne dole ka karantar da mutane amma in akwai wasu malaman can ana karatu can ana karatu to fardu kifaya ne shi ko itikafi mai hukuncin sa ba malamin da ya ce itikafi ya wuce matsayin mustahabbi ko akwai duka bi jami'il madahib al-islamiyya gabaki ɗaya hukuncin da aka ba itikafi mustahabbi to amma sai aka ce wannan mustahabbin a wannan lokacin ya fi me yafi farilla kaga wannan shine manufar saboda ne saboda lura da cewa idan lokacin ya wuce falalan lokacin ake kalla idan falalan lokacin ta wuce za a iya riskasa amma karantarwa fa ita ko da yaushe a cikin ta ake mun gane wa fiqhin fi i'ta'i kulli amalin minha haqqahu da kuma fahimtar yadda za a ba ma kowane daga cikin su kowane aiki a ba shi a ba kowane aiki hakkinsa sannan watanazzulihi fi martabatihi sannan ya sauka shi aikin a inda ya cancanta a sauke shi kada ka kai shi inda ba lokacin da ya cancanta a yi shi ba wa tafwitihi lima huwa ahammu minhu sannan kuma da fifita shi a yi shi akan wanda ya fi shi muhimmanci ko kuma a fifita wanda ya fi shi muhimmanci a kansa ya zama shi baya yake aw tafwitihi aw tafwitihi ma huwa aula minhu wa afdalu ko kuma ya kasance an zo an fifita wanda ya fi shi an aikata shi a lokacin wanda ya fi li imkani tadarukihi wal audi ilaihi saboda shi za a iya dawowa a rikai a ayi shi ko da lokacin sa ya fita lokacin sa muttafi'i ne lokacin sa mai yalwa ne to sai ya zama an gabatar da wani wanda shi din ya fi shi saboda me da shi lokacin sa mai yalwa ne kaman karantas da itikafa mun gane zai buga mana misali sai ya ce wa hadal mahdulu shi wanda aka fa in fata in ya riga ya kubuce la yumkinu tadarukuhu ba zai iya yiwuwa a ce a riske shi a yi shi ba lokacin shi takaitacce ne in aka bari wannan lokacin ya wuce to shi kenan falalar da ke cikin wannan lokacin mutum ba zai same ta ba falishtighalu bihi aula to a shagalta da shi da shi ne al-mafdhul amma a yanzu idan aka bari ya wuce to ba wani lokacin da kuma za a yi shi alhali da shi yake ƙasa to yanzu sai ya zama shi yake sama shi yake bisan wancan saboda me saboda in aka bari lokacin sa ya fita ba da lokacin da za a yi shi shi ko wancan da ya fi din lokacin sa mai yalwa ne ana da dama kowane lokaci a yi shi sai ya ce ga misali wa hadha ka tarkil qira'ati li dafli rabbis salam wannan misalin kamar misalin kana karatun alkur'ani sai a maka sallama da karatun Alƙur'ani da mai da sallama ne fi karatun Alƙur'ani ya fi ya za a haɗa karatun Alƙur'ani da mai da sallama to amma a wannan bagiran mai da sallama ya fi ne ya fi karatun Alƙur'ani. saboda qur'ani ayyin shi kake kila kayi lissafi izifi goma kake son kai kafin ka tashi a izifi goma na da yawa sai wani ya zo wuce sai ya ce maka assalamu alaikum ba za ka ce ya ana mashgulun bi qira'atil qur'ani fala aruddu alaihi salama ba a utruk wa salama sai ka aje karatun qur'ani sai ka ce wa alaikum salam sai ka da ka ci gaba da karatun ka mun gane duk da akwai malaman da suka ce mai karatun qur'ani ba a mai sallama ko to amma an aka ma to nan dama me hukuncin sallama abinda mafi yawancin malamai suke cewa sunna ko amma radduhu fa wajibi mun gane ai so daga duk wanda ya maka sallama ya dora maka aiki babba mun gani shine da raddi salam saboda a mai da sallama wata tashmitil aisi haka nan gaida mara yi ma yin yin yin yin yin hamda gaida gaida mai atishawa kana karatun qur'ani sai wani yace yes sai ce alhamdulillah to yanzu ya dora maka aiki sai ka ce ne yarhamukallah karatun qur'ani take ka gani wa in kana alqur'anu afdala duk da cewa qur'ani yafi لأنه يمكنه galibi بهذا المبذول والعود إلى الفاضل domin zai iya yiwuwa ka shagalta da wannan da ya fi ɗin wanda lokacinsa ya ratsu daga nan kuma ka ci gaba da me ka ci gaba da alfazil ɗin ka ci gaba da mai fifikwa karatun ƙur'aninka dan kawai ka ɗan zauna dan ka yanke karatun ka ce yarhamukallah shine aiki kaga ba wani aiki bane mai yawa sai ka da ka ci gaba da karatunka wannan dan Allah ba karamin fikihu ne bi khilafi ma idan ishtaghala bil qira'ati Saɓanin da kawai zai sha kulatin ɓangaro kawai ya ci gaba da karatun qur'anin sa fatatu maslahatu raddi salami wa tashmit al maslahar da ke cikin mai da sallama sai ta zama ta kubuce ma mutum wa tashmit al da kuma gaida mai atishara wa hakaza sa'irul Amani a'mali idza tazahamat haka nan sauran ayyuka su ma idan suka zama sun ci karo da juna sun zo sun cakuɗa a waje ɗaya to wanne za ka ɗauka abin da ake kalla shi ne mai sai a kalli fanko ƙa'ida ita ce alfadul da almafdu wanne ya fi a ƙa'ida ta asali idan ƙa'ida ta asali ta zama sai aka kalli almafdul lokacinsa kuntatacce ne shi ake buƙata aiwatar da shi yanzu to sai a aiwatar da shi yanzu ko shi kuma alfazil ɗin lokacinsa muttasi'i ne mai yalwa ne sai a jinkirta shi sai a gabatar da wanda yake da yake lokacinsa lokaci ne wanda yake mubayyakun kuntataccen lokaci ne in aka ki sa yanzu to shi kenan ba a da lokacin kuma da za a yi shi wannan ka'ida ce mutum sai ya zama yana da misali karatun ƙur'ani an ce ka tsaida to sai wani ya zo shi zikiri yake yana jan carbi Allah kada ya san abin da yake faɗa sannan shi Allah kawai ya san abin da yake faɗi sannan shi sai ka mai sallama sai ba kaga ba wannan fikihu ko kuma ya zo ita kanta sallamar sai ya zo wajen mutane wai dai yana ta yana ta kikirga ku ne ko me sai ya kai na ƙarshe sai ya. ko me ce ko sai wani haka da hannu kaga wannan babu fiqhu a ciki kashin fiqhu ne a a wannan zikirin da kake yi zaka tsai da shi saboda wani abu ya bujuru. sallaman nan hakki ce idza laqitahu fa sallim alayhi haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun daga ciki ne idza laqitahu fa sallim alayhi in ka gamu da shi ka masa sallama mun gane to kaga wannan fito ne wallahu ta'ala al-muwaffiq Allah shine wanda ya kasance mai da mai datarwa to wannan shi ya cika mana fa'ida ta 79 cif ita ce fa'ida ta 79 cif ta cika yanzu malam ibn al-qayyim duk wannan fashin fudaye yanzu ne zai fara kawo maka al-kalimu tayyib yanzu ne zai fara kawo zikirin yanzu za mu shiga zikiri tsindim duk wancan fikhul fiqhul azkar din kenan so ake ka fahimci ya zikirin yake yanzu dan Allah wani ya ce maka wai ahlus sunna ba su zikiri eh ana iya samun mutum ya ce shi ahlus sunna ne amma shi bai dan kuka dama shi ke jama uwarsa jiba amma jibi wannan aiki kai wani littafi ne ka taba ganin an rubuta shi ka taba hannun ka ya taba kaiwa zuwa gare shi ka samu waɗannan fa'idojin fa'idodi ɗai-ɗai-ɗai har saba'in da tara saba'in duk na zikir to shine yanzu sai ya ce maka faslun fil azkaril muwazzafati التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاء في الآجل والعاجل بها وفيه فصول فصل ربيوة in sha Allah fil azkaril muwazzafati zai da zai yi bayani akan zikiroran da mutum zai aiwatar da su ya rika aikata su ya rika yin su allati la yanbaghi lil 'abdi an yukhilla biha wanda baya halasta bawa ya ci da su bi shiddatil hajati ilaiha saboda tsananin buƙatar da ake da ita zuwa gare su wa izamil intifa'i biha fil adi wal ajili sai kai maka bihan can karshe wa izami lintifa'i biha da kuma girman amfanuwa da waɗannan zikiroran fil wallahi tun a duniya yar kusa fil a lahira yar nesa wal ajili da kuma yar kusa ta kusa nan duniya ce A ina jin za mu yadda da wannan maganar. saboda bayanan da aka mana a baya na waɗannan fa'idojin guda hamsin guda saba'in da tara daga ciki mun ga wasu fawa'id ne adila wasu kuma fawa'id ne adila akwai fa'idojin da a duniya suke akwai fa'idojin da kuma a lahira suke kaga bai halarta musulmi ya sakaci da su ba wa fihi fusulun ai wa tahta hadha al fusulun kenan a ƙarƙashin wannan fasalin babba to akwai kuma wasu ƙanana ƙananan fasaloli alfaslul awwalu fi zikri tarfayin Naha. fasali na farko da zai yi bayani akan darfai an Naha. Ɗarfan nahari su ne ne su ne allai wan nahar su ne wal masha'u in an ce Ɗarfan nahari to su ne as da al zikiroran da ake yin su a gefen yini gefen yini guda biyu gefen yini guda biyu su ne ɗaya safiya ɗaya kuma maraici ɗaya safiya ɗaya maraici su ne ake ce musu tsarfan a tsakaninsu ake samun a su suke yin annaharu وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب idan mutum bai san tsarfan nahari ba su ne ma baina subuhi wa tulu'i shamsi daga lokacin da alfijir ya keto har zuwa lokacin da rana ta fito wannan shine mai asaba shine darfun nahari al-awwal kenan shine gefen yini na farko ma baina subuhi wa tulu'i shamsi daga fitowa alfijir shine a subuhu ɗin. wa tulu'i shamsi da kuma lokacin da rana za ta fito ku kalla wannan su ne lokacin asuba ko mukhtaru huwa daruriyuhu da mukutarin da zarurin domin in rana ta fito wartafa'at to me kenan duk wanda ya salla asubahi yayi a matsayin me qada Allah ada'an wa ma bainal da kuma abin da ke tsakanin la'asar zuwa faduwar rana shi kuma wannan shine huwa alladhi yu'abbaru anhu bil mata'i shine ake ce masa mata qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce mai tsarki da daukaka ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah uzkurullaha dhikran kafira ku ambaci Allah ambato ne yawan gaske وسبحوه كريك أمسا تزبيه بكرة واصيلا دسافة دمريتشي بكرة صباحا وأصيلا مساء دسافة دمريتشي والأصيل قال الجوهري أنشئ الأصيل الإمام الجوهري رحمة الله عليه أتشم الصحاه يشي هو الوقت بين العصر إلى المغرب shine lokacin da yake daga lokacin sallar la'asar har zuwa magariba. wa jam'uhu uslun wa asalun wa asaidu ka'annahu ma'a asilihi ana jam'in sa usul usul wa asal wa asail asail ala sighati muntaha al-jumu' mun gane to in mun dawo mai mai bayani kan wannan mu tashi daga wal asilu da wallahu alam in mun tashi sai mu dauko magana Imam Jauharin sai mu sharhi da kuma wannan masa abin nan jumu' din da ya kawo da yadda suke a larabci Allah ya kara mana bayani wallahu alam